ƙara gaba ah, in nisan zango ko in abin nan to um, abdul abin da nake so da ku dan allah idan ka fita ka dinga zuwa gidan hajjar gaishe ta hmm. ban san ko kana zuwa ba amma inda kana zuwa abin da zai tabbatar min da cewa kana zuwa gidan hajiya in ka je sai ta ce ka gaishe ni wata ce ta zo ta baki shawara ki ringa yin wannan tambayar ko ki ringa aika nan je in gaishe ta ko kuwa ya kai na gane yake nufi kuma kin ga ni kaina sau da yawa sai in rasa ma me yake hana na zuwa gaishe ta ka san namiji in yayi aure a gidansu duk mm. abin da yayi sai a ce matarsa ce ta hana shi matarsa ce ta sa shi to wannan fa zargi ne kawai kuke yi ba tabbas a cikin wannan abu shi ake kira zato saboda yanzu idan nace miki waye yake faɗin hakan ba ki bani amsa ba ko kina da amsa ki bani kai dai a bazzancin na fahimci abin da kake nufi kin sani wani zubin ana ɗauko magana gaskiya kuma in ba a buɗe ta ba mutane ba su gane ba na san iyayenmu suna faɗan irin wannan maganganun kawai ki faɗa ki ce baba ta ce take zargin ki kin sa na zuwa an gaishe ta shine ko ka dai ban magana na fara baka haushi ko ba wani magana haushi gaskiya ce ai ita gaskiya an ta zo ko bubbuɗe ta ke yi kenan ba matsala yawwa kada ki taya min inji dan gaskiya man nan ciki kaɗan ne akwai fa zafi Kar ki tare injin nan a lafiya to to Hajiya na kwana. Lafiya na. Lafiya. Lafiya. Lafiya An yi sa'a kenan ta baka ka taho. Hm. Ina nan dama addu'a da nake kenan Allah ya sa wannan yarinyar ta baka ka zo mu gaisa ni na rasa kan gadon irin wannan al'amari wai mace ka same ki da ɗanki rana tsaka zai ta zo ta zauna bata san wahalar da kika da ɗanki ba kafin ya zama mutum wai ta ce ta fi ki bukatarsa a kusa da ita mu shi kenan mun tashi a haka kenan to hajiya me zan ce hmm? to ka san wani abu to hukuncin da zan yanki. saboda dole dai ni din dai ni ce sama ko dole kuma yadda na tsara haka za a yi ko to za ku ga tsiyar da zan muku ko dai matarka ta dawo nan gidan ko kuma ni in koma gidan naku hajiya ko ki koma can ko ita da dana abin da nake nufi kenan saboda na fi ganin ka tunda sai ta ga dama ta so in ganka nake ganin ka idan na koma can ai ba yadda za ta yi ko za ka taho ne za ka zo ɗaki na ka gaishe ta ce dawo zagewa zan yi in daka ta ta san har yanzu da ragowar ƙarfina. na amma ina nan gefe ai shi yasa take ikon da kai sai ka dinga kokarin kakkare ta kana wannan ha kana sun kai da kai kana kana kana kana kokarin kakkare ta ni na rasa me wannan yarinya take yi maka kike na hajiya to yanzu sai yaushe kuma idan ka tafi sai gobe ajiya. ka yi alƙawari insha Allah da sassafe zan dawo ka san hantsi na ta ga idan baka zo ba a gidan zaka zo ka same ni na zo na tare insha Allah da sassafe zan dawo hajiya shi kenan Allah ya yarda yawa ta lafiya to madalla Allah ya bada sa'a wannan kwata gwangwama har ina Abdul. Ina jin gi. Ni abin da na kamata. Komawa ta gidan hajja ko matsala. ka daure ka dinga tashi da safe ka je gidan hajiya ka dinga gaishe ta idan kai haka ina ga za a sha kan matsalan har a samu takura to ni da bana tashi da wuri sai rana ta yi kuma in na tashi na makar wajen kodago kuma lokacin da zan dawo ita ta ma fara rufe kofa ya ma wannan abin zai yi haka abdul haka za ka yi haƙuri ka dinga tashi da safe ka ji ka gaishe ta an yi haka kai ba wani lallai bane ta yi a jarraba a kin kawo shawara za a gwada zan gwada an gani kin san dai ba ka tafi kowa da yake tsallake tarkon Allah ba ne amma zan gwada da sassafe zan karya da gidan in sun buɗe a kamar yanci abinci a can Yaushe za ka tashi anan in abinci haka ka cika tafi? Kafin dawo ki abinci wani ba ma na son magana fa ta abinci a ce za a yi wasa da ita ba. Na zabga sammako ke ma dole ki zabga sammako akan harkar abinci kafin na dawo kin ya ya abin nan in watsa. Ko? Za a yi insha Na hannu na dan sauko da ke magana abincin ne kin sake dora ni. Farkwar <laughs> ne ni kenan. Na gode. Ni ban ce haka ba. Wa! dai na san aiki da ya fita yana zuwa zai tadda ni da jaka amin alaikum salam to bismillah shigo mana ka kuskuru. ka gani da kayana ko? lafiya lau ai gidan ne wa tsinke yanzu ai na gaya maka hantsi yana yi maganar safiya maka sanyin safiya ko na ce maka hantsi na yi to zan ko bayyana a gidanku shine ka gani da jakata wai in tabbatar ma da gaske nake yi ba wasa nake ba wallahi ajiya towa ne sai ni fancu a baburin gaba da baya yanzu baburi na can kunarsa mai gushi ne na baro shi ma na tuhon nan kai kai wato kai a duniya Allah ya hore maka irin hanya hanya duk yadda za ka yi ka kwaci kanka ka iya ka san dai ba haka muka yi da kai ba kuma dama na riga na gaya ma in dai hantsi yayi zan bayyana a gidan shine yanzu ka bullo min da wannan ko ta dai hada ka ba haka wani hajiya fancan da gaske ne wallahi ba ƙarya nake ba yayi chali na ce chali ka san shine mai kofofi daki daki zuwa ne yanzu in ji ma me za a yi a gidan inda akwai abin da ba sai in yi shi ba abin da za a yi ni ba abin da na nema na rasa a cikin gidan nan ni kawai abin da yake damuna wannan yarinya da kaje ka ɗauko ta fi ka wayo ta fi ka dabara ta hana ka sakar da mahaifiyarka ni kawai abin da yake damuna kenan za a ni in so na samu dan ni kawai shine kwanciyar hankali na ni ka gane wani abu ne ni ba na son kana nesa da ni ne ni na fi son ko da yaushe yadda kafin ka aure muke da kai me kike so me za a yi miki yi min wannan yi min wannan haka nake so mu ci gaba da yi amma tun da ka aure yarinyar nan na ga ma yarinyar nan tema girma ka kinkimo wayayya ta fi ka wayo tana nema ta raba ka da mahaifiyarka ina dalilin wannan al'amari ne to ni ba abin da na nema na rasa a cikin gidana yauwa kai din ne dai da kake min shan ruwan tsuntsaye ba na jin daɗin wannan al'amari insha Allah annina yanzu kayan ka mayar min daki kenan mai da shi zan ajiya ko ai hakuri a koma ya hakuri ya biya dawo sarki haya ma ba ni dariya yana ban dariya yana ba ni tausayi wannan yaro ka ɗauko mata ne ta fi ƙarfinka amma na san abin da zan yi

San da Yawwa, lafiya lau. Ina gajiya. Madalla. Ina wani Lafiya Wai ma tukuna. Wai ke tsakani da Allah saboda baki da kunya. Yanzu kwana kike nema ki raba min da ki raba min da ni da ke. ɗana da na mm, mm, mm, haife shi a ciki na ki hana shi zuwa gidana sai ran da kika ga dama yau idan ya je gobe ba zai je ba me yake nufi kenan ya ƙuri wallahi ba laifi ne ba laifin ki bane To kai kana ji ba laifin ta bane laifin waye? Wallahi Hajiya na tuwo dai sai na tuna ashe ban sai mata kayan abinci ba. Shine sai na dawo. Na je na siyowa kuma kafin na da lokacin na makara. Shine sai na wuce. Kaga da Allah rufe mu baki sai wani inda inda kake yi. wadda yadda zaka nemi dalilin da zaka kare ta shi kake nema ka san ba abincin da daddare mai yasa baka siyo ba idan har zuwan gurin nawa yana da muhimmanci a idanunka kai ka kiyaye ni wannan yarinya ta kare ne ka ta kini ne ka ta hana ka sakat in banda ita ba abin da kake kallo ni din ma dai haka haka kake kallo na gefe gefe to ni na san abin da zan yi maka kuma ga yarinyar nan ma ni ina ganin kamar fara kafa ne da ita kamar fara kafa kamar mai kashin tsiya san da ka aure ta mashin ne da kai sabo gal amma yanzu ka zo ka dige da wannan dan beran sai wani goge shi kake sai goge shi kake kamar wanda za shi yawon sallah